Hanyar Adalci Darasi na saba'in da ɗaya Muhimman misalai guda biyu Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama yana son kowa ya fahimta, ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa. Idan mun yi wannan muna da salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun gano yadda iko da sarautar Yesu almasihu ya fi irin wanda ke na annabi kawai. Yesu ya cika da ikon Allah, ya zama ainihin ikon Allah a jikin mutum, saboda haka ya iya kwantar da hadari, ya fitar ma mutane aljanu. ya warkar da marasa lafiya har ma ya tada matattu su rayu. Yau za mu ci gaba cikin littafin Lanjila, sashen Bishara, mu ga yadda Ubangiji Yesu ya koya ma taro ta wurin misalai, so da yawa Yesu ya nuna ma mutane gaskiya ta hanyar misali, wato labari mai ma'ana, ya bi hanyar nan saboda galibin mutanen da ke bin sawunsa gaskiya ba su damu da maganar Allah ba, nufinsu kawai Yesu ya warkar da jikunansu daga rashin lafiya, amma ba su so ya warkar da ransu daga zunubi ba, kuma cikin taron da ke kewaye Yesu akwai shugabannin addini kamar kuraye masu yunwa suna neman hujja su kai ƙararsa, lokatan da waɗannan suna cikin jama'a sai Yesu ya yi magana da taro cikin misalai, sa'ad da ya keɓe kansa da almajiransa na gaskiya zai bayyana musu ma'anar misalan. Allah yana son kowa ya san gaskiya ya sami ceto, amma idan zukatanmu sun taurare, Allah ba zai bayyana mana gaskiya ba, Allah yana son kowa ya nemi gaskiya, yadda mafi yawan mutane suke niyyar neman dukiya. Annabi Suleimanu ya rubuta, Ka nemi gaskiya da iyakar ƙoƙarinka, kamar yadda za ka nemi azurfa ko kowace irin ɓoyayyar dukiya, idan ka yi, za ka san abin da ake nufi da tsoron Ubangiji, za ka yi nasara a kan koyon sanin Allah, bisa ga karin magana Sura biyu aya hudu da biyar. kaifa, kefa, ko kana ba gaskiyar Allah daraja fiye da kuɗi da kowace irin dukiya? Ko maganar Allah mai gaskiya ta ɗauki matsayi mafi girma a cikin tunaninka da zuciyarka? Wataƙila ba za ka san daidai halin zuciyarka a gaban Allah ba, sai ka saurara da kyau, ka ji koyarwar Ubangiji Yesu cikin misalin mai shibka. Muna karatu cikin bishara ta hannun Luka, Sura takwas Littafi ya ce, Da mutane da yawa suna ta taruwa daga garuruwa daban-daban suna ta zuwa wurin Yesu, sai ya ba su wannan misali, an taɓa yin wani mutum da ya je ya shuka iri a gonarsa, yana cikin yafa iri kenan, sai waɗansu suka faɗi a kan hanya, aka tattaka su, sai tsuntsaye kuma suka cinye su. waɗansu suka faɗi a kan dutse da suka tsira sai suka bushe don babu ruwa a wurin, waɗansu kuma suka faɗi a cikin ƙaya suka yi girma tare har ƙaya suka hana su girma, waɗansu iri kuma suka faɗi a ƙasa mai kyau suka yi girma suka yi tsaba riɓi ɗari-ɗari. Da Yesu ya gama faɗin haka, sai ya ɗaga murya ya ce, bari mai kunnen ji ya ji. Sai almajiran Yesu suka tambaye shi abin da misalin nan yake nufi, ya ce, Ga ma'anar misalin nan, irin shi ne maganar Allah, waɗanda suka faɗi a kan hanya su ne kwatancin mutanen da suka ji, amma Shaiɗan ya zo ya ƙwace maganar daga zuciyarsu, don kada su ba da gaskiya su kuma sami ceto. Irin da suka faɗi a kan dutsi kuwa su ne kwatancin mutanen da suka ji maganar suka kuma karɓe ta da murna, amma ba ta yi tushe a cikinsu ba, sun ba da gaskiya na ɗan lokaci, amma da wahala ta zo musu, sai suka watsar da ban gaskiyarsu. Irin da suka faɗi a cikin ƙaya kuwa su ne kwatancin mutanen da suka ji, amma a kwana a tashi tunanin kayan duniya da neman arziki da son jin daɗi ya sa sun kasa amfani, irin da suka faɗi a ƙasa mai kyau kuwa su ne kwatancin mutanen da suka ji maganar, suka kuma karɓa da zuciya ɗaya, suka riƙe, suka jimre har suka yi amfani. Ko kun gane ma'anar misali na mai shuka? A misalin nan, muna ganin iri da ƙasa, mi iri ya kwatanta mana, mi Ubangiji Yesu ya ce, ya ce, irin shi ne kwatancin maganar Allah mai gaskiya, to, ƙasa fa, mi ƙasa ta kwatanta, ƙasa ta kwatanta zuciyar mutum. Hakika, maganar Allah tana kama da iri mai kyau, domin tana da rai da iko ta haifar da madawamin rai da albarku na gaskiya a zuciyarku da rayukanku. amma zuciyar mutum tana kamar ƙasa wadda ta iya zama busasshiya mai tauri da yawa. Bari mu yi tunani a kan wannan, ƙasa iri nawa muka gani a misalin nan, mun ga iri ya faɗi a ƙasa kashi huɗu, na farko ga irin da suka faɗi a kan hanya mai tsauri, na biyu ga su da suka faɗi a wuri mai dutse da yawa, na uku ga abin da suka faɗi a cikin ƙaya, na huɗu akwai irin da suka faɗi a ƙasa mai kyau. Da farko, Yesu ya koya cewa a duniyan nan, da yawa suna da zuciya kamar hanya mai tsauri, wurin da mutane suna tattakawa, ai, zuciyar wasu tana kamar da ƙanƙare, me zai faru ga irin da sun faɗi a kan hanya mai tauri? ko za su tsira su ba da amfani, a'a, ko kaɗan, ba za su ma fara yin saiwa ba, mutane za su tattaka su, tsuntsayen sararin sama za su cinye su, zukatan mutane da yawa suna kamar haka, masu zukata kwatancin ƙasa mai tsauri ba za su ko mai da hankali ga littattafan annabawa ba, saboda haka ba za su gaskanta Yesu ne mai ceton duniya ba, kawai sai suna kula da ra'ayin kansu da al'adun kakanninsu. Maganar Allah mai gaskiya ba ta iya sa zukatansu su rayu ba, misalin yadda irin da suka faɗi a kan hanya ba su rayuwa. Ƙasa ta biyu wadda Yesu ya yi maganarta ba ta da zurfi, tana da duwatsu da yawa, ƙasa mai dutse ta misalta zuciyar mutum wanda ya ji maganar Allah ya karɓe ta da murna, amma abin baya daɗewa, domin maganar Allah ba ta yi saiwa a zuciyar mutumin nan ba, ya ce, ya ba da gaskiya, amma sa'an da wata wahala ko tsanani game da maganar gaskiya ta tashi, sai ya juya ma gaskiya baya. Akwai mutane da yawa irin waɗannan maganar Allah ba ta da sayoyi masu zurfi a zukatansu, domin sun fi son yabon mutum da yabon Allah, saboda haka maganar Allah ta zama wofi a gare su, kamar yadda irin da ya faɗi a kan dutsi baya da amfani. Ƙasa ta uku ta cika da ayoyi, me ya faru idan irin sun faɗi cikin ƙaya, ko za su ba da amfani? A'a, ba za su bada ba, ƙaya za ta sarƙe su kamin su ba da amfani, ƙasa mai ƙaya ta kwatanta mana zuciyar mutumin da ya saurari maganar Allah, amma damuwa iri-iri ta duniya da kuma ruɗin son dukiya da kwaɗayi sun sha masa kai, halayen sun sarƙe maganar ba ta ba da riba ba. zukatan ’yan adam da yawa suna kamar ƙasa mai ƙaya, suna yin tunani cewa lalle wata rana zan fara nazarin littattafan annabawa, sa'an da na sami dama, zan saurari maganar Allah, in sha Allah, amma yadda Shaiɗan ya sani, irin waɗannan mutane ba za su taɓa ɗauki lokaci su bincike maganar Allah ba, kullum sai matsalolin yau da gobe suna rinjaya bisa zukatansu da tunaninsu, dole su yi aiki, su sami kuɗi, su tafi kasuwa, saye da sayarwa, su tafi makaranta, su kwana, da dai sauransu. Ko haka kwanakinku suke, rayuwarku ta cika da manyan abubuwa da damuwa iri-iri masu ɗaukar lokaci, babu sauran lokaci domin neman gaskiyar Allah da dukan zuciya, ku tuna ba, wata rana mutuwa za ta zo ba labari, ta tafi da ku lahira, a ran nan za ku san gaskiya, za ku kuma san abin da ke ƙarya, amma wannan sanin gaskiya wanda ba ku neme ta a nan duniya ba, ba ku kuma yi mata biyayya ba, ba za ta taimake ku a lahira ba. domin lokacin tuba ya wuce ku, can kun shiga madawamiyar hallaka. Ƙasa ta huɗu ita ce ƙasa mai kyau, irin da manomi ya shuka a ƙasa mai kyau sun tsira da kyau, sun yi girma, sun ba da amfani mai yawa. Hatsin da manomin ya girba ya ninka so ɗari abin da ya shuka ƙasa mai kyau wadda ta karɓi irin, ta kwatanta mana mutumin da ya ji maganar Allah, ya riƙe ta a zuciya ta kirki, sai ta kawo adalci da rai na har abada a wurinsa. Maganar Allah mai rai ce, cike da iko kuma, za ta haifi rai madawwami da adalci a ran kowane mutum wanda ya karɓe ta da zuciya mai gaskiya mai tawali'u. Kenan, a taƙaice, shi ne abin da Yesu ya koya a misalin mai shibka. Maganar Allah tana kama da iri mai kyau, zukatanmu suna kama da ƙasa mai tauri, me ya zama dole kamin a shibka iri a ƙasa mai tauri? Manoma sun sani, ya kamata a yi kautu, kamar haka, zuciya wadda Allah ke jin daɗinta, ita ce karyar zuciya mai tuba. zuciya wadda a shirye take ta karɓi iri mai kyau na maganar Allah, zuciya wadda Allah ke jin daɗinta ita ce zuciya wadda ta karɓi maganarsa cikin tawali'u daban gaskiya, shi ya sanasi ya shaida cewa kowa ya kasance mai saurin ji, amma ba mai saurin magana ba, ku watsar da azamin halin nan na zunubi da kuma kowace irin mugunta. sa'an nan a cikin sauƙin kai ku karɓi maganan nan da aka shuka a zuciyarku, wadda kuma tana iya kai ku ga ceto. Yakubu Sura ɗaya aya sha tara da ashirin da ɗaya Yaya halin zuciyarku, ko kuna da zuciya mai tawali'u, a shirye ta karɓi abin da Allah ya faɗa a cikin littattafai masu tsarki ta bakin annabawansa? ko maganar Allah tana yin girma a zuciyarku, ko kuwa zuciyarku mai tauri ce, cike da ƙayayuwa da duwatsu? Maganar Allah ce iri mai kyau, amma za ta ba da rai da albarku a zukatan masu ba da gaskiya da ke yin biyayya gare ta. Yanzu bari mu saurari wani misalin manoma wanda Yesu ya faɗa ma taro. shi ne misalin ciyawa cikin alkama, littafi ya ce bisa ga Mati Sura goma sha uku, Yesu ya sake ba su wani misali ya ce, Za a iya kwatanta mulkin sama da mutumin da ya shuka iri mai kyau a gonarsa, amma lokacin da kowa yake barci, sai abokin gabansa ya je ya shuka wata irin ciyawa a gonar alkama, ya tafi abinsa. da shukar ta tashi ta yi tsaba, sai ciyawar ma ta tashi. Bayan mai gidan suka zo suka ce masa, Mai gida, ashe ba iri mai kyau ka shuka a gonarka ba? To, yaya duk ciyawa ta fito a wurin, ya ce musu, Abokin gabana ne ya yi wannan, bayan suka ce, Kana so mu je mu cire ciyawar? Amma ya ce, A'a, kada garin cire ciyawar ku cire da alkamar, bari dukansu su yi girma tare har lokacin girbi, a lokacin girbin zan gaya wa masu girbin su fara cire ciyawar su tara su ɗaɗɗaure a ƙone, amma a tara alkamar a zuba a rumbuna. Sai Yesu ya bar taron mutanen ya shiga gida, almajiransa kuma suka same shi, suka ce masa, ka gaya mana abin da misalin nan na ciyawa a gona yake nufi. Sai ya amsa ya ce, Wanda ya shuka iri mai kyau shi ne ɗan mutum, gonar kuma ita ce duniya, iri mai kyau kuma shi ne ’ya'yan mulkin, ciyawa kuma ’ya'yan mugun kenan. Kuma abokin gaban da ya shuka ciyawar shi ne lokacin girbi kuwa ƙarshen duniya kenan. masu girbin kuma su ne mala'iku, kamar yadda aka tara ciyawa a ƙone ta, haka zai zama a ƙarshen duniya, ɗan mutum zai aiko mala'ikunsa, za su tara duk masu sa mutane su zunubi, da kuma duk masu yin mugayen ayyuka su fitar da su daga mulkinsa, su kuma jefa su a cikin wuta mai zafi, a nan za su ta kuka suna cizon haƙoransu, a lokacin ne masu adalci za su yi haske kamar rana a cikin mulkin Ubansu, bari mai kunnen ji ya ji, amin. A cikin misalin ciyawa a gona, Ubangiji Yesu ya kwatanta duniya da gonar alkama, mai shibka kwatancin Yesu almasihu ne, alkama wadda ta yi girma a gona su ne ’ya'yan Allah, ta dalilin bangaskiyarsu ga labari mai daɗi game da almasihu, abokin gaba wanda ya shibka cewa shi ne Shaiɗan, ciyawa su ne waɗanda ba na Allah ba ne, domin ba su karɓi bishara ta almasihu ba. Ranar girbi ita ce ranar shari'a, alkama wadda aka kai rumbu, ta misalta waɗanda suke da iko su zauna tare da Allah har abada, amma ciyawa wadda aka tara aka ƙone ta kwatanta waɗanda za a jefa su cikin mai wuta. Aboki mai sauraro, kaifa, kefa, ko kana kama da alkama, ko kuwa kana kama da ciyawa, ka binciki zuciyarka, ranar shari'a tana zuwa, alƙali yana bakin ƙofa, ko kana na hankali kwance, ka gamu da alƙali cikin salama a ranar shari'a, wancan rana ba za ta zama abin tsoro ba idan ka ba da gaskiya a zuciyarka ga labari mai daɗi game da ɗayan wanda ya iya cetonka daga madawamiyar gidan wuta. Ka saurari Yesu almasihu da abin da ya shaida game da ranar shari'a, ya ce, Hakika, ina gaya muku, duk mutumin da yake jin magana ta. yana kuma ba da gaskiya ga wanda ya aiko ni, yana da rai na har abada, ba za a yi musu hukunci ba, ya riga ya ƙetare mutuwa zuwa rai. Yohana Bishara Sura biyar aya ashirin da hudu, Amen. Na gode don sauraro, darasi na gaba in Allah ya yarda za mu ci gaba cikin bishara, mu ga Yesu ya yi al'ajabi ya ciyar da mutum dubu biyar da ɗan burodi biyar da kihi biyu kawai. Allah ya ba ku ganewa bisa dukan abin da kuka ji yau, ku tuna da kalmomin Ubangiji Yesu, bari mai kunnen ji ya ji, Mati Sura sha uku a arba'in da uku, Allah ya taimake mu, amin.